Assalamu alaikum wa rahmatullah mu da shan ruwa da fatan mun sha ruwa lafiya mai magana maman sita. Ina wa kowa fatan alkhairi to yar uwa ga ƙarshen matsala fa ina masu fama da matsala da na fata kusan majority na fama da wannan matsala ko kin shafa mai ya bata miki jiki ko kuma a fatan ne nan yayi baki nan yayi fari ko kuma rashin laushin fata ko kuma ma rashin da baki ɗaya fata ta yi gashi na dai ki ga fatan kowa yana glowing yana kyau ke kuma naki sai a hankali wannan set ɗin dai da kuke gani karshen matsala kenan in dai na fata ne ga masu bukatar kuma su yi haske haske mai kyau fari mai kyau ba irin na bleaching ba wanda idan kin daina amfani da mai jikinki zai yi baƙi ko kuma fatan ki ya lalace to wannan setin ba haka yake ba yana da matukar kyau sosai yana sa fari mai kyau ba tare da ya ɓata miki fata ba sannan ga sosan mu ɗan amana ina jin daɗin sosan nan sosai yana da matukar kyau saboda yanda yake cire datti da matacciyar fata yana da kyau karki bari a baki labari ga oil na dark spot kamar yadda kuke gani ga face cream nashi ga body cream so sannan kuma ga sabulu na wanka ƙarshen matsala kenan in dai na fata ne karki bari a baki labari Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ɗai, Gidan haya, kashi na goma. A sharfe shiru yana kallonsa yana nazarinsa kafin ya ce, Amma kai kana ganin zaka jure bata attention ɗin har bukatar mu ta biya? Shiru zai da a sharfe ganin haka zarginsa ya tambata inda ya fara magana. da tun farko na san komai da mun nemi fita kafin ka yanke hukuncin aurenta domin yanzu kada mu ji wani abin ya faru kafin biyan bukatunmu zairi jiya zuciya ya ce ina controlling komai don't worry shiru a sharfi kafin ya ce kada ka manta muna magana ne akan manyan makin yayanka wanda suka zama sanadiyar karshen su matsa idanu zayyar yayi domin komai maka sabo yake a zuciyarsa kullum gani yanayin sa sharfi ya shiru afaf ko zuciyarta ta ji ta fara harbawa jin maganganunsa afaf ko zuciyarta ta ji ta fara harbawa jin maganganun asharaf Asharaf ya ce, "Please kai min bayani yadda ka tsara komai. Na san ba zai yi tafiyar da wani tsari ba na gaba." A je zuciya Zayyar ya fara magana. Ko zan mutu a ranar da bukata ta za ta biya, bana tunanin zan mutu ina da wani buri bayan tabbatar da na ga bayan Amina Abdullahi Taraki da Janisef sauran da cikon lissafi ne. Mugun bugawa kirjin afafiye jin maganar Zayyar ta fara saukar da numfashi da sauri da sauri. Zayyar ya ci gaba, zan yi komai ko da zan ci gaba da auren yarsa da ya fi so fiye da komai a rayuwarsa. domin ban shi kowane ƙwayar zarar baƙin cikin da suka shigar da iyayena ko su ɗaya ban taɓa wanda ko da shafi ɗaya na tuzarcin da suka yi wa iyayena ba sannan zan tabbatar da kowannen su na jefa shi cikin baƙin cikin rayuwa fiye da irin wanda suka sanya iyayena wani irin kauran hawaye ne yake zubo mata tana ci gaba da numfashi sama-sama numfashi da ke sosai tana hawaye kamar famfo zayar ya ci gaba mahadizan nan fi amsa masa eh idan haina da alaka da tijani to tabbas mafi girman zargi ya tabbata shi ma a kansa domin shi ma ina da labarin ya san alajin da ke da gidan haya din shiru ziyari yana ƙara tariyo wasu abubuwa inda a hankali ya kalli ashraf ya furta ba zan taɓa yafiyo ko da wanda ya san wata gaskiya ko mai kankanta ta yi shiru ba hakan ya sa ba zan riga ko da matansa da yaransa ba kuka sosai ta saki tana kwanciyar da ciki sai dai ɗakin ko da wasa su ziyari ba su ji motsin ta ba Ashraf ganin yadda ziyari ya canza a yanzu yanzu, ya miƙe yana dafa kafaɗa sai ya ce, "Dude, bari na je gun Taimur, talk later." Ziyari bai magana ba ya wuce. bayan fita ashraf kuma ya kara dawo masa sabo yana maimaita mahadiza na aransa inda ya ɗauki wayarsa duka biyu ya kwashe wasu nambobi ya jefa kira aka amsa ya ce ina so gobe ka bani all information about mahadizan nan oke yalla ya kashe ganin zuciya suna cigaba da zafi ya dauki aminiyarsa ya fara sha ya gama ya miƙe kan kujerar kusan sha ɗaya na dare ya ji motsinta a hankali ya miƙe zuwa ɗakin sai dai kwanciya ganta tana ta ajiyar zuciya a hankali ya ƙarasa zai taɓa ta ya ji ta sake ƙara ya ɗan matsa ta ƙara sakin ƙara sosai tana ta yi juyawa ya yi ɗakin da tunanin in ta sauko zai dawo kallon bilkis hajji ta yi cikin murmushi ta ce wannan cincin ɗin ya sunansa bilkis ta yi murmushi ta ce ba cincin ba ne sunansa samosa dare hajji ta ce ai na sha cinsa a gidan hannatu da falmata amma jairai ba su gaya min sunansa ba murmushi bilkis ta yi ta zauna gefen hajji suna kallo suna hira kallon yaron da ke na gaban sa yi, ya ce yaya mutumin yake yaron ya ce eh matashi ne ban san sunansa ba sai dai na tambayi mai nasara wai waye wa tijjani sai hanyar shiga ofis din mu shiru mutumin yi kafin ya kalli yaron ya ce oke ka je sina neme ka yaushe za ka koma yaron ya ce monday insha Allah saboda sunday ina da ayyuka this week oke mutumin ya ce suka yi sallama yaron ya fita bayan fitarsa mutum ya dauki waya sai ya jefa kira aka amsa ya ce mahadizan na ne aka amsa oke barka da yallaɓai murmushi mutumin ya ce ina so ka min investigation akan wani ma'aikacin ku nasar Tufa. Oke wancan ya ce, "Yallaɓe kamar wani iri?" ya ce akan ayyukansa da kuma mutanen da ya mu'amala a wannan kwanakin okiyar labai suka yi sallama ya kashe ya kama tunani tabbas akwai wanda ke bps tun watanni hudu da suka wuce amma shin waye wannan kallon ya ce wai ba za ki tambayi mama fi da ba ta amsa mana nan baɗin safa a jiya zuciya ta ce kai ka ce mu kame mu na nuna musu kara tunda mu san magani suka je kada muna daga masa hankali an da alama mijinta yana da kunya kaga baya iya magana komai da mu sai dai dan uwansa ya faɗa mana shiru ya ce still because za mu samu tunan da next two weeks so ina so na je na duba su a je zuciya ta ce to kai magana da dadi mafida na san zai masa magana oke ya ce gobe insha Allah before na wuce office ya ce kun yi magana da su adama a je zuciya ta ce har yanzu sai dai yanzu da za ka je in ka dawo muka san halin da suke ciki sai ne musu bayani insha Allah oke ya ce na zari da lafiyar jikinsa da ya dawo daga masallaci Manal ce da kalli ta sallata ce wai yaushe ya afaf za ta dawo daga tafiya ta sallar ta murmushi ta ce kamar yadda mummy da dadin ki suka faɗa miki da zarar ta warke za ta dawo manil ta fara tsalle ta ce in ta warke za mu riƙa yin fira ko ta sallar ta ce eh zai kira su musu ba ku zo ku yi shirin bacci manil ta fita da gudu zuwa falon su na yara bayan fitar ta ta sallar ta ƙara jefa layinsa baya shiga ta yi shiru tana magana a zuciyarta ko dai bai da lafiya ne ko ya yi tafiya haka take ta sake sake a zuciyarta Adama ta kalli dausi wato maman Nazan ta ce ni wallahi abin ya dore min kai dan Musa ya ce bai da mata to ne kila kanwarsa ce maman da zan ta ce wannan da bakin halinsa dama yaushe zai aje mace ya je ta gasa mata azaba Adama ta yi ajiya zuciya ta ce ni ba ma wannan ba Yaran bai da alamar tausayi a tare da shi ba imani ga wulakanci shi yasa ranar da fikira ta fara ganin shi za ta koma su kula hanya ta fara magana wai ya hadu ƙarshe shi yasa na hana ta zuwa weekend ta yi zamanta a school babban hutu ta wuce Abuja ba zan iya tijara wannan yaran ba ya gano tana rawa kai akan sa ya taka miya fa haka maman Nazan ta ce ni ma haka muka yi da Nazan ni na rasa daga cikin sai yake wulakanta mu kamar mun masa wani abu shiru Adama ta ita zuwa yanzu sam na mamakin tijarar zayad sai tsoro haka kawai ta dawo tana jin tsoron sa maman zan ce ta dawo da ita tunanin ta ce kin san dan Musa da labari ya ce min ya ji yaron yana da asibitin kansa a Abuja adama ta zaro idanu maman da zan ta ce eh wai wani bakanikin mota kakarsa ke faɗa wa dan Musa ran nan adama ta yi ajiyar zuciya tana ayyana dole ya rena su su da ko gidan kansu ba su da shi suna zaune a gidan haya har yanzu haka suke ta gulman su wai sun kasa shiga su gaida hajjo gudun ta tare da zai zai musu in ya ji labari yana tare da su sai dai sosai ya kasa samun nutsuwar zuciyarsa inda hankalinsa san baya kansu su ma daga ashraf har taimur suna kula da shi sai dai suka basar tun bayan da ta ji matsin fitarsa shi ma ta miƙe da kyar ta fara saka takalmin da ta saka da safe kwaba ta jawo gawon ɗinta ta maida ta yane kanta ta fara duba akwatinta inda cikin sa'a ta ga fasfot ɗinta ƙara tura hannunta ta yi tana neman tiket ɗinsu sai dai ta jiyo kati kamar ATM ta ɗauka. Sai dai katin room ɗinsa ne na hotel. Za ta maida kome ta tuna ta sake fito da shi tana dafa bango da kyar har ta iso kofa. Ta buɗe a hankali ta fita ta maida ta kulle. Ta ji muryarsa Ashraf da Taimur a balkoni ɗin Taimur. Ta fara sauka a hankali tana dafa hannun bena. Dr. Bai na shirin shigowa gidansa su Taimur wayarsa ta fara ringin yayi fakin ya daga. Zayyad na tsaye jikin karfan balkoni ɗin sai dai yana fuskantar ciki ne. Ya ba waje baya ya jingina ma'ana baya ganin wanda ke shigowa ko fita daga gidan. haka yake jin zuciyarsa babu daɗi sam sai dai yana ta basowa yana bin su a yayin da sosai hira ta yi zurfi sakamakon ashirar da taimur iyalan labari ne a hankali take buɗe gate din tana ta numfashi security na ɗakinsa ya fara bacci ta fita ta mai da gate din ta rufe ta waje tana ta numfashi yana waya ga fitowar ta yanda ta dawo bango tana ta haƙi ya saka sallama don da yake wayar ya aje ya fara hasko ta nan ya gane ta a hankali ya buɗe motar ya fito yana tako a hankali har ya ƙara so ta ja da baya ta fara yi za ta yi ƙara ya farta ba abin da zan miki ni ne likitan ki na safe shiru dai tana kallon sa ba dan ta yadda da shi ba ta fara tafiya sai dai kamar za ta faɗi har ta isa gurin motarsa ta tsaya ganin haka hankali ya karasa ya buɗe mata ta ki shiga ya kalle ta sai ya ga tana kallon cikin motarsa inda ya karasa ya ga me take kallo ya gane tana buƙatar waya a hankali ya shiga mota ya dauko wayar ya mika mata da ki likitan mahaukata ne wanda ke auka ma tufuran ya iya mu'amala da kowane irin mahaukaci karɓo ya ta yi ta fara rubutu ta yi kusan mintuna hudu tana yi ta gama ta miƙa masa ya karɓa ya karanta please ina so ka taimaka min ka kai ni airport san ga iyayena kallon da ya kafin ya ce me yasa ba za ki bari mu gama kula da ke ba ya miƙa mata wayar ta ƙara rubutawa ta bashi idan baka kai ni ba yanzu zan gudu in mutu shiru yana tunanin yau taimur message ya tuna silence hauka take da shi idan ya wani abu yanzu da bata so za ta yin abin da kowa zai yi dama in an jima don haka ya yanke hukuncin yi mata yadda take so ya san iyayenta su za su dawo da ita oke ya ce mu je zaka ya buɗe mata mota ta shiga suka kama hanya. Domin da aka duba sunanta suna da bikin da kuma wannan da wata ɗaya ita da Zayyad. Sun yi sa'a jirgin dare zai tashi nan da mintuna arba'in dama bai cika ba. Ya bata da wata mata da ya gani baka ita ma 'yan Najeriya ce tana aiki a nan Delhi. A hanya yana tuƙi yana tunanin gaskiya babu ruwansa da faɗawa Taimur in da suka dawo da ita shi kenan. Da wannan tunanin ya wuce gidansa ya fasa shiga gun Taimur. Tana jirgin tana ta hawaye har aka sanar jirgin zai daga mata kusa da ita ta kalle ta ganin ko handbag babu a hannunta sai kati kamar ATM. ida suke sun ma koma falon Taimur an saka kwallo sai dai sam hankalinsa baya gun amma shi ma baya son komawa. Sanin in abin ya taso mata yana dan jimawa kanta farfado. Kallon da matar ta ganin ta yi mata magana shiru sai kallo kamar zautacciya. Matar ta fara zargin da alama yarinya kanta ba ɗaya ba. ta kyale ta ita ma ta rufe fuskarta ta fara bacci jirgi na dulawa a samaniya suna kallon kwallon shi dan bacci ne ma ya fara ɗibarsa kuma a zuciyarsa yana jin bai kamata ya yi bacci ba sai dai baccin ya fi ƙarfinsa don haka ya fizge shi a inda yake zaunan ƙafafunsa miƙe kan kujerar su kuwa suna tashar holiyarsu kusan biyar da rabi da minti takwas na asuba suka fara buɗe idanu taimur ya miƙe da sauri ganin sun yi bacci a zaune sun daɗe rabin da sa aka tun a jamani shi yasa ya zo tashin su ya rufe kofar balkoni ɗin da sun yi ke shigowa ya koma shi ma ya ƙara kwanciya cikin bacci ta jana sanarwa kowa ya gyara bel ɗin jirginsa zai sauka a hankali ta buɗe idanunta ta gama tana kallonta ta farta yanzu za mu sauka a abuja Ajiye zuciya ta tana kallon matar kuri ba ku kiftawa sai kuma ta saki kuka. Matar ta shagale tana kallonta tana ayyana tabbas yarinya ba ta da lafiyar kwakwalwa. Ko da jirgin ya sauka har fasinja suka fara fita tana zaune shiru ba ku alama za ta fita daga jirgin. Inda matar ganin haka ta riƙo hannunta suka fito. Su ma suna zaune a can gurin jiran kaya. Matar ta kalle ta ta ce, "Daga nan ina za ki?" Shiru ba amsa ta ce, "A nan Abuja kiye?" Still shiru ta fara kallon hannun matar. matakan haka ta fara kallon hannunta ita ma ta ga yadda afab ɗin take kallo ta kalle ta ce kina bukatar waya afab ɗin ta limshe idanu mata ta miƙa mata wayar ta amsa ta fara rubutu ta gama ta mika wa matar kaduna zani matar ta ce oke ni ma can zani yanzu za a zo ɗauka na sai mu wuce tare afaf ta limshe idanu sosai wani irin bacci suke su duka har karfe takwas na safiya a indiya ta yi amma still duk bacci suke shi ta murma karfe goma zai wuce ofis mummy afaf ita ma yau bata da ofis tun safe tana gida gani yanzu kusan la'asar ne dan haka ta shiga kicin suka fara shirin haɗa dinna ita da ta sallah suna zaune wata mota kilar range rover dark blue ta karaso inda suke da dan hanzari matar ta tashi ta ce ga safwan nan ma ya iso zo mu je ta hannun afaf suka miƙe suna karasawa alhali shi mai mota yana kokarin fitowa ne daga motar duk da motar suka yi karo da shi inda wani irin harbawa zuciyarsa ta yi da ya ido hudu da afaf mata ta ce yau dan albarka mu je kaga la'asar ta yi kada mu yi tafiyar dare oke ya ce na juyawa ya buɗe musu mota suka shiga inda matar ta zaunar da afaf sai tana ta lura da yadda afafin take tafiya tana buɗe kafafu kaɗan sai dai ta basar suka shiga mota a hankali yake buɗe idanunsa da suka masa dan nauyi har ya kammala buɗewa ganin ashraf shi ma yana buɗe idanu ya kalla agogon falon dan hanzari kaɗan ya ƙara ɗaga jikinsa yana miƙewa bai ko ƙara sa bai yana kofar fita zuwa nasa bangaren a hankali yake buɗe kofar jin shiru babu motsin ta ya fara tako zuwa bedroom ɗin inda cikin dan fargaba ya fara kallon yanayin gadon da dakin a hankali ya karasa ya shiga toilet ba nan kuma ya san ba ta taɓa shiga ɗayan bedroom ɗin ba bari ya ce tana can Falo ya dawo ya zauna ya kama kansa ya yi shiru. sharaf ne shi ma ya shigo ganin sa ka yi tambayi lafiya Ziyar ya furta ta tafi. sharaf cikin tsananin fargaba ya ce ta yaya? A jiya zuciya Ziyar ya ce dikin da aka taji maganar mu ta jiya. Asharaf shi ma shiru yana kallon Ziyar sai dai ya furta to yanzu ya zami. Shiru Ziyar ya yi kusan mintuna goma kafin ya furta. Za mu cire ta ne daga option mu kawai. kallon a Asharaf ke yi sai dai yana gama magana ya miƙe zuwa bedroom ya wuce bedroom ya shiga wanka. Suna shiga ya tayar, suna tafiya suna hira yana kallon Afaf da Miro. Cikin ƙanƙanuwar tafiya da bata fita awa biyu ba, suka shiga Kaduna. Inda matar ta kalle ta ce, "Wace unguwa za mu sauke ki?" Waya ne da ta kalla, matar ita ma ta tuna, don haka ta miƙa mata wayar. ta fara rubuta marafa, sai ta tuna da kayanta. Sai dai bata san ina hotel ɗin yake ba. Sai ta tuna da kati a hannunta. Ta kalli sunan hotel ɗin, ta fara rubutawa, ta miƙa wa matar. Zan je Crystal Garden Hotel kafin na wuce marafa. Oke matar ta ce, "Ni ma ina kinkinorot ne." bari mu fara zuwa hotel din shi Safwan da bai koyi magana ba saboda da ganin sa dan gayu ne baya magana shi ma da yawa sai dai da alama yana girma matar da suke tare da Afaf duk da babu alama mahaifiyarsa ce domin ta yi karama ta sami yaro kamar sa matashin saurayi ko da suka iso Crystal Garden Afaf ta rubuta wa matar message cewa ta raka ta za ta kwaso kaya ne matar ta ce oke suka fita tare suna tafiya ne abinda da kallo yana limshi idanu har suka bace ganin sa a kofar ɗakin ta goga katin yadda ta ga alama kuma ta ga wani nayi a gefen su a hankali suka shiga sai dai wani irin rantsa idanu ta jin ƙanshin sa da yake cike da ɗakin komai da ya fara a ɗakin ya fara dawo mata a hankali tana tafiya da kyar ta isa zuwa bedroom matan na tsaye tana kallon ta tana kallon falon sai yanzu ta fara zargin da alama amarya ce ila sun je honeymoon ne suka samu matsala da mijin a ɗakin ta fara jawo akwatinta sai dai ta kasa ta sunkuya ganin fan ɗinta da brazier a ƙasa sai dai tana sunkuyawa ta hango wani littafi a ƙasa shi ma kallonsa ta yi kafin hankali ta kai hannunta ta ɗauka ta fara buɗewa inda ta ga wani ƙaramin hoto manna a jiki hoton da ta ƙura idanu tabbas ta san mutumin da ke jikin hoton sosai ba za ta taba manta shi ba a hankali ta fara taku ta dawo falo ta kalli matar matan ta kalle ta ta gane tana so ta zo ne don haka ta fara taku ta bi ta zuwa bedroom din inda ta gane akwatin ne afaf ke san dauka don haka ta jawo akwatin tana roƙo hannunta ita ma afaf din suka fito sai dai sun mamanta sauran kayan da akwatin suka nufi ƙasa inda mata ta ce wa Safwan su wuce marafa kawai bayan yayi wanka yi sallah a ya fito yana jiransa sa ko da ya fito cikin shirin na shirt light blue mai dogon hannu sai ya nade hannun sai agogonsa sai bakin takalmi da bakin wando ya yi kyau har ya gaji duk da yara ne kallon a sharfe babu ko alamar wala a fuskarsa ya koma ziyar din sanada ya ce yanzu menene next step din mu tunda yarinyar ta tafi cikin rashin walwala ya ce gobe samu wuce zan dora daga inda na tsaya a kaduna asharaf ya ce ba ka gani yanzu ya kamata ka canza tsari ganin in har ta saurari zancen mu za ta sanar da iyayenta komai oke zai ya ce asharaf ya ce please ka tsaya mu yi magana mu samu solution zai da dan kalle shi ya ce tana iya sanar da duk wanda daga dama ba zan canza komai daga shiri na ba in ka gama ni zan tafi a sharfi a jiya zuciya ya ce no ba zan fita ba ina da aikin da zan duba a wabi din na waziri online kiya oke zayar ya ce yana fita bayan fitarsa a sharfi ya shiru yana tunani sai dai sosai yake yi wa abokin nasa fatan kada abin da yake zargi ya zama gaskiya da motar taimur ya fita kasancewar dama yakan yi yuzin ɗinta in yana da bukata inda taimur ke yuzin na asibitinsu domin mota ɗaya gare shi Yana driving yana tunani inda ƙarshe fakin ya ɗora kansa akan steering ya shiru sai wani irin zafi zuciyarsa ke masa yana jin gaba ɗaya duniya ta ƙara masa daci fiye da da. Sai a hankali dago yana ayyana zai cika burinsa ko da ita ko ba ita ya tayar da motar. Suna tab da marafa ta fara hawaye tana numfashi kaɗan kaɗan sama sama mata na kula da ita sai dai ta share kada ta cika sa mata idanu. Inda suka iso adres ɗin da afaf ɗin ta rubuta mata. Wani ya fara sosai saboda tunan magarba ta yi. Dadi Afaf da shi ma yanzu yake dawowa ofis ya ga motar su yana bayan sa har mai gadi ya buɗe suka shiga yana biye da su da sun sawa ya gani ko suwaye sai dai wani irin faduwa gaban sa ganin afaf wata mata na rike da ita da sauri ya fito daga motar ya karasa gurin sa afaf tana ganin sa ta sa da kyar ta fada jikinsa ya rungume ta yana shafa bayanta ta saki kuka sosai kallon sa matar ta tsaya yi kafin a hankali dago afaf yana tambaya, lafiya mama na ina mijinki yaushe kuka dawo duk ba amsa matar ta kalle shi ta ce mu za mu ce magarba ta gabato sai zuwa wani lokacin insha Allah zan zago na duba Aisha sai yanzu dadi a fafe ji kunya ya farta sori hankali na yayi nisa ko gaisawa ba ni ba murmushi ta ce babu komai ai mu ma muna gaje yace Allah sarki ku shiga mana ku gaisa da mamanta murmushi ta ce a'a wallahi yamma ta yi muna sauri wani lokacin insha Allah Oki yace ya kara mata godiya ta shiga gaba Safwan da duk hankalinsa ke kan Afaf ya farga ta shiga ya tayar suka bar gidan inda Afaf ke rike jikin babanta tana ta kuka suka shiga Manal da Mus'ab ne kawai a falo, mumin na ɗaki. Suna ganin dadi da Afaf suka fara tsalle, ita ma ta da yanzu take fitowa daga ɗaki tana ganin afaf da jita ta suka fara shiga bangaren momi ganin dadi ya aje jaka sai na kiran yara su wuce masallaci su sai awan momi ya faɗi ganin afaf kwatsam su da suka yi tafiya da sauri ta miƙe ta jita ta rungume afaf inda afaf ɗin har lokacin kuka take yi momi ta kalli sallar ta ce je haɗa mata ruwa zan zo na mata wanka ta sallar ta ce to tana fita inda momi ta kalli afaf ta ce baby ina mijinki afaf ta sake hawaye ta ƙara cewa tare kuke shiru ba ko alamar da suka san tana in ana mata magana shiru mamin ta tana ta da alamar tsoro da tashin hankali a tattare da ita gila faɗa suka yi ko kuma ciwon take tashi ya gaji da hakuri tun ba a je ko ina ba ya sake ta mugun faduwa ta cikin jinta yayi in ni ya cuce su inda ya san ba zai iya jurewa ba tun farko ai da gara ba a yi ba ko da ta sallata gama hada mata ruwa ta cire a ɗin kaya da kanta kamar da ta dauke ta zuwa bathroom ta fara mata wanka sai dai tana mata tsarki zuciyarta ta ji ta buga jin dinki. Sana faɗin ta saki ƙara da maman ta taɓa mata. Kallon ta maman ta yi da tsananin tausayi da alama mijinta bai yi mata da sauƙi ba. A karo na biyu an mata ɗinki. Ko na farko tsawon ɗinkin bai kai wannan ba. Wani irin masifar tausayin yarinya ta ta ji inda kwalla suka cika mata idanu. Tana kallon ta har ta ji dama ba su yi auren ba. Gashi ya ƙara raunata musu yarinya. Haka ta ƙara mata wanka ta ƙara gasa ta sosai kafin ta bar ta yi alwala suka fito. Bayan an zauna da afaf ɗin a gado da kanta ta buɗe kafar afaf ɗin. A hankali tana kallon ɗinkin da kyau ya fara haɗewa. amma ya mata huta da gani yadda abi ya tsawo haka sun matasa ba su da amana sai ya san yarinyar na da lurar kokolwa ya je far mata haka a haka daga mashiri afaf cikin gawon fara har ƙasa da hula ta shimfiɗa mata da duma ta saka mata hijabi ta ce ki sallah labarin na kawo miki abinci a asibiti ta burjin shiru ya kira layin zayad da ya manta a gida ashraf ya amsa bayan sun gama gaisawa tambayar sa ina zayyad sun yi latin da therapy sharafi ya bashi labari ai afaf ta bi jirgin darajiya ta koma sai taimar hankalinsa ya tashi ya ce mai ziyara mata ta gudu nan ashraf ya shiru don ba zai iya sanar da taimar komai ba taimar din ba zai samu amsa sa akun ashraf ba ya tsinke wayar cike da takaici na ga alamar yarinya za ta warke ziyara ya lalata komai da bakin halinsa ila wani wulakancin yau yarinya ta kasa guri da gudu to amma ta yaya a matsayin ta na mara cikakken hankali sai dai wani ya mata jagora to amma waye bayan sha saka kore yara zuwa ɗakin su suka nufi ɗakin ta har jikinsa ya zaunar da ita yana kallanta ya furta mamana me ya faru ya miki laifi ku? ganin ko motsi bata yi ba daga shi har da suka gane ba mata su ta yi magana sani kallon ta baban ne da alamar su batta kada su yi abin da hankalinta zai ƙara tashi inda ita maman ke jin tsoron sanar da baban ɗinkin afaf ɗin ta san zai zama tashin hankali babba tsakaninsa da dadin mafida haka suka gyara mata kwanciya ta ɗan abinci kaɗan da ti da drugs da mamanta siya mata kafin baba ya dawo isha shafa kanta suka yi suka mata addu'a suka fita zuwa nasu ɗakin suna fita ta lumshe idanunta tana sakin hawaye tana tunanin shi haka kawai ta saki kuka sosai ko da suka shiga ɗakin su ya zauna a gefen gado yana kallanta shi da alama yaran nan dama ba zai iya riƙe mana amana ba tun ba a je ko ina ba ita ma ranta na ɓacin na ɗinkin da ta gani ta farta in haka ne gobe kai wa mustafa magana ba ma son majin me ya haɗa su kace ce kawai sallame ta ni ma yanzu ina tare da kai ba za mu ƙara tura ta ga wani namiji da sunan aure ba sai bayan Allah ya sa ta warke ajiye zuciya ya ce abin da na rika nuna mai kenan tun farko babu wanda zai jure fiye da mu don haka da wannan zai jawo sabani tsakanina da Mustapha dole an kawo karshen wannan kaddararren auren tun da suka fita take ta kuka ita tana iya yin kuka sosai sai dai abin mamaki ba ta iya buɗe baki ta magana komai kankantar ta yana shigowa gidan Taimur na shigowa shi ma suka haɗu inda ya fito motar Taimur na wagonsa. gunsa sa Taimur ya ganin shi ma yanayin sa ya koma kamar zamanin suna Germany duk da yana ƙoƙarin basarwa Taimur ya gane inda ya dosa hakan ya saka shi ma ya saka shi sassauta murya ya ce wai me ke faruwa ne zahir ya ce kamar me Timur ya ce ka wulakanta mutane wai yanzu ko ni ma ban kai ka faɗa min damuwa ka ba tun kan ka zo da ita ka fara zuwa musamman don kawai ka je yadda za ta samu waraka sannan ka zo da ita a matsayin matarka sannan an waye gari babu ita amma ko yunkurin neman ta baka yi ba wai a je zuciya sai yadda ya ce kada ka damu funa ina da abubuwa da yawa a gabana da zarar na samu sarari zan dawo mai magana gobe za mu jirgin farko zuwa Najeriya insha Allah Timur ya shiru kafin ya ce oke yanzu mu je to Ashraf ya kira ni wai za shi waje dina. Na ce jira ni tunda ka zo mai oda kawai mu ci a gida. Oke ziyara ya ce suka nufi sama. Kuka take yi sosai nan da nan zazzabi ya rufe ta mai zafi. Ta sala na dadin ta ne fara farkawa jin numfashin ta yana tashi. Ya tashi mami ita ma suka nufi ɗakin hankali a tashi. Rinsa idan mami ta kalle shi ta ce wallahi zazzabi ne sosai a jikinta mu je asibiti kawai. Shiru ya shi ma ya dafa wuyanta ya rantsa idanunsa. Ya ce ki shirya ta muje bari na fitar da mota ya juya. Dogori ga bacci ta Cinderella a jikinta hijabi kawai momin ta ɗauko ta riƙo ta sosai tana hawaye suka fita wani asibiti suka je gadin city bayan duk daɗin ya duba ta ya faɗa masa rashin warkewar ƙasanta da kuma da alama farkon ɗinkin bata samu hutu ba kallon mummy dadi da alamar tambaya sun kai da kai tai duk daɗin ya kalli dadin ya ce tana da aure ne shiru suka yi su duka kafin mummy ta ce eh ya ce to kamar da alamar shiga ciki ma a tare da ita da sauri dadi ya ɗago yana kallonsa hankali a tashi duk ta ya ci gaba eh tana da shiga ciki duk da ba mu yi mata text ba amma akwai alamomin da suka nuna hakan sai dai yanzu na bata drugs din da ba su zama hatsari a gare ta ba tsabar tashin hankali sam dadi ya daina saurara dakta har suka gama ya ji na ce masa muje yana tuki sa na kan maganar dakta na da alama tana da shagar ciki kusan kubuce masa motar ta yi kafin da kyar suka iso gida inda suka samu ta sallah ta tashi ita ma hankalin ta a tashi mummy ta hada mata ta bata kafin ta bata drugs ta sha ta kwantar da ita tana zaune gefen ta. sai dai ko mintuna talatin ba a yi ya kwashe ta mumi ta tashi ta sallah lokacin ita ma ta koma ta kwanta cike da tausayin afaf din sai kusan karfe ɗaya na dare suka watse a sharaf ya nufi ɗayan ɗakin taimur ya wuce ɓangarensa inda zahiri ke falon komai na dawo masa sabo tsakanin kiwon mahaifinsa da yake ji a hankali ya miƙe ya ɗauko aminiyarsa ya fara zuƙa yana limshe idanu sai dai sosai yake jin duniya ta ƙara masa ɗaci ko da ta shiga ɗakin yana zaune ya kama kansa a hankali ta zauna kusa da shi tana jingina kanta a kafaɗarsa ta fara magana yanzu mai abin yi a jiya zuciya ya ce wallahi sai na zub da cikin ya kuma bata takardar ta ki duba ta yarinya ta dawo ita kaɗaya da babu wannan matar da Allah kaɗai san me zai faru da ita sannan su duka daga shi babu wanda ya neme ni a jiya zuciya ta fara magana duk da ran da ita ma yana mugun bace da ya kusanci yarinyar duk da tana matarsa bai mata adalci ba sannan ya sako yarinyar ita kaɗai hanya mai nisa sannan ba ko kira bare yayi wani bayani wataƙila dama can saboda kwanciya ya aure ta in ba haka ba aure jos kwana goma Yarinyar da dawo ba ko ba a san komai yarinya mai larura shi dawo da ita tunaninta gobe bayan fajar zan kara gurin mustapha mita ta ƙare a je zuciya ta ce ka fara bin sa a hankali mu je tunda ayyau ta dawo dan haka mu ji tukunna me ya faru shiru yayi kawai ya matsa ya hau gado ji yake zuciyarsa kamar za ta fashe sai yanzu yake da na sani tabbas ya gaggawa amincewa da auren shi ma ya rasa dalili kuma ina jin ba wai saboda Mustapha bane kawai haka yaji Allah ya bashi ikon amincewa da auren amma tunda haka ta fara faruwa tun ba a je ko ina ba bashi da mafita illa ya raba auren sannan ko Mustapha ba zai bari ya san da maganar cikin ba ya zubta ya mai da hankali wajen neman lafiyar yarinyarsa da wannan tunani ya samu nutsuwa ya fara bacci Ziyar kam haka ya gama buguwarsa sosai kafin ya fara bacci cike da tunani kala-kala. Mustapha na falo yana azkar ya dawo daga masallaci ya ji an danna dobel. Mamaki yayi kafin ya tashi ya je buɗe. Domin duk suna sama daga mata har yaran ba tashin asuba suke yi ba. Ganin dadi a faf ya saki dan murmushi amma da fargaba ganin ba alamar walwala a fuskarsa. Ya shiga falon ya zauna. Duk da buguwar yau karfe biyar da minti uku na safiya ya farka. Ya wuce bazurum ya yi wanka ya yi sallah. ya shirya sa cikin bakin t-shirt da bakin wando jeans da bakin takalmi agogonsa ne kawai hash ya manna san glasses ya nufi ɗakin ashraf ya same shi ma ya gama shirinsa ya kalle shi ya ce barka da asuba ziyari kalle shi ya ce barka ka san dai ba mu da isasshen lokaci ko ashraf ya ce kai fa na zauna jira tunda ka fito mu je oke ziyari ce yana jan akwatinsa suka fita ya kulle gidan taimur har ya fito kai su airport ko da ya bar su airport ya dafa ka faɗa ziyari ya ce dude da zarar ka samu sarari ka shigo ko ni ma zan shigo insha Allah Oke Zayyad ya ce, sannan suka rungu mama da Ashraf. Aka fara kiran matafiya suka wuce. Kallon Dadi Mustapha ya ce, ban gane ba. Dadi cikin rashin walwala ya ce, ban ji daɗin abin da kanin ka yi ba. Hakan ya saka bani da mafita illa na raba aurensa da Afaf. Mummunan faduwa kirjin Mustapha ya ce, wani abu ne ya faru? Dadi ya ce, ka gani, wannan yake nuna min yaudarar mai haƙƙi da kake nasa. To je Afaf ta dawo. Sannan har ni muka gani ba a passport ɗinta, dalhi muka gani. Yawan Mustapha ya haɗiya yana kallon Dadi. Dadi ya ci gaba cikin ɗacin rai. sani ya kusanci yarinya kamar ba mai hankali ba sai ka ce wanda yake shaye-shaye bayan haka tunda da dawo take kuka jiya cikin dare muka kai ta asibiti dakta ya ya katse sa Mustapha ya kara haɗiya yau sam ya rasa me zai ce yana kallon dadi a ya rasa ma me zai ce cikin sa'a wayarsa ta fara ringin ya daga ganin cousin ɗinsa ne daga zariya suka fara gaisawa inda yake sanar da shi da suwa cikin dare wai da safan nan za a yi jana'iza Mustapha ya ce zan kamo hanya suka yi sallama ya fara faɗa dadi da suwa inda ya da na dawo zamu mu yi magana insha Allah